أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da Anas bin Malik da ke eka a na Sokoto a wannan mai albarka da tafsirin watan Ramadan na wannan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yini na biyu na yinannukan wannan wata wanda ya daidai da 24 ga watan uku na shekarar 2023 ta miladiya muna ci gaba da tafsiri a cikin suratul ahzab ita muka faro ta jiya kuma muka kwana akan aya ta bakwai daga cikin ayoyin surar yau insha Allah za mu ɗora daga aya da take biye da aya da muka kwana kan tafiya ita ce aya ta takwas kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah yana cewa cikinta ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuno da Allah gare ku. Ina suke ta a gode ma Allah kuma godiyar ni'ima ibada ce Allah ya maka ni'ima ka gode masa akai kayi ibada za ka samu lada akan haka sannan kuma Allah zai maka ƙari akan wannan ni'ima kamar da yake inta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ku. nan ita ma ta ni'ima ka tuno ni'ima ka san wannan ni'ima Allah ya min ni'ima kaza Allah ya bani kaza Allah ya tsare ni da guri kaza a wuri kaza hatsari ya taso Allah ya tsare ni duk waɗannan ni'imomi tuno da su da kuma ƙudurta cewa Allah ne ya maka su shi kansa ibada ce mai zaman kanta to da ka tuna ni'imar Allah ibada ce mai zaman kanta sannan tuna ni'imar tana kai ka zuwa ga wata ibada kuma ita ce ibada godiya to anan ni'imar da Allah ya ce mu ambata ita ce izja'atkum junudan fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha kaga ku tuno ni'imar da Allah ya yi a gare ku lokacin da ku shiga wani yanayi rundunoni suka kawo muku farmaki Allah ya tsira da ku kaga wannan ni'ima ita ce ni'imar tsirarwa akwai ni'imar yin baiwa Allah ya baiwa a gare ku kamar da ce waskuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu allazi wasaqakum bihi iz kuntum sami'na wa ata'na tuna ni'imar da Allah ya muku haka nan waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ku suno ni'imar da Allah ya yi ta gare ku yana kasance makiya abokan gaba sai Allah ya yi muku ni'ima sai gashi kun waye gari saboda ni'imar da Allah ya yi ta gare ku kuna matsayin yan uwa to anan ma Allah ya ce ku tuno da ni'imar da Allah ya yi ta a gare ku wata ni'ima Allah yake so mu tuno da ita ta musamman ni'imomin Allah ba sa karewa yace wa in ta wudu ta lahi la wasuha amma anan musamman Allah na so mu tuno da wata ni'ima ce ta musamman ita ce iz ja'atkum junudun yayin da shine iz tana nuna lokaci lokacin da ja'atkum junudun wata runduna ta zo muku ita ce rundunar kafirai rundunar gangami kafirai suka yi gangami suka har haɗo daga ko'ina aka tara runduna sama da dubu goma wanda wannan rundunar an tanade ta ne tare da ingizawar yayi bin al-akhtab yayi bin al-akhtab yahude cikin yahudawan banu nazir waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take su daga Madina saboda sun yi yunkurin halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shugaban su shine Huyai bin al-Akhtab shi ya tafi ya dinga ingiza mutanen Makka akan sai sun zo sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta kwaɗitar da su dama suna da dukiya sun tara dukiya lokacin da ake yaƙi tsakanin ausu da hazrat su ke ta ruruta wutar wannan yaƙi kuma su ruruta wutar yaƙin aus za su nemi bashi sai su ba su bashi su ba wa jawa bashi idan sun kasa biyan su bashi sai ce to a fanshe da itatuwan madina da itatuwan gonakinku da waye da kuke da shi haka aka sai yahuda suka tara dukiya mai yawa to da haka da dukiya suka yi amfani suka kwadaitar da yahudawa da kuma yi musu alƙawarra cewa in an ci nasara to za a rarraba muku gonakin dabinan mutanen madina wanda ya sa ƙurai shawa suka karba suka gamsu suka yi gangami mai yawan gaske da nufin cewa za su zo su yi wa musulmai kisan ƙare dangi a garin madina wanda ta ce manufar huyayi bin al-akhdam munasaba wannan huyayi bin al-akhdam yassa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi sallam ita ce Safiya bint yayi bin al akhbar to da ka wani bawan Allah ya yi wannan gami aka taho wanda suka zo da rindina mai yawa jiya mun bada tarihin kaɗan lokacin da muke bayanin abinda da surar ta kunsa manzon Allah sallallahu alaihi sallam labari ya zo masa cewa ga abin da larabawa suka haɗa da larabawan ƙurayshawa da waɗanda suke in kan zagin su su ne a habish da kuma larabawan ghatasan na yankin najid yankin najid tana gaba da madina su ma aka haɗo da su daga najid sun taho daga makka sun taho duk inda aka nufa garin madina ba yahudawa sannan kuma cikin garin madina akwai yahuda wanda suka saura wanda su ba su saba alkawari ba kuma zala sallallahu alaihi wasallam fata take su ba saboda zai kama wani da laifin wani wani wakilu sun saba alkawari kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya take su su kaɗai ba tare da banin nadir da banu quraiza ba lokacin da tafiya ta tafiya banu nadir su ne wanda suka yi kuma suka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka saba alƙawarin su da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya take su bai hada shi banu quraiza ba saboda banu quraiza ba su saba alƙawari ba ba su yi laifin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada su ba sai a wannan karo shi huyay bin al-aqtab da ya taho da aka zo da rundunar suna wajen madina sai silale ya tafi ya shiga madina ya tafi gurin banu ƙuraiza lokacin da ya zo ya kwankwasa shugaban banu ƙuraiza ya ce wai aka ce da shafi ya bin al'akhtar ne ta farko ba shi shigo domin la khaira fihi wannan shine abin da shugaban wa ya faɗa masa yace babu alkhairi tare da huyay bin al-akhbar yace kar ku bar shi ya shigo na san abin da ya kawo shi sun zo da runduna yana so ya zo ya rarrashe ni ni ma in saba alƙawarin da muka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alhalin annabi bai saba saba mana alƙawari ba za ka ba ne da buƙatar in saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari sai ibn al-aslam bai ta masa sai yace a kai kawai baka so in shigo ne saboda baka so in zo in ci abincin ka sai ta masa irin wannan ya nuna masa ai ba komai bane ai ai magana ce ai ba wannan abin bane ai bai ne ya ta jansa ya ta jansa da lallashi da lalima har sai da yasa aka buɗe masa ƙofa yasa aka buɗe masa ƙofa ya dinga kawo masa maganganu ya ce masa ji ka bi izzi duniya wannan ta ce magana bai gaya masa na zo maka da izza da ɗaukaka ta duniya duk wata ɗaukaka ta duniya na zo maka da ita wannan baka shawara kar ka sake a zo a ci garin madina gobe ba tare da kai ba kuma kai asarar abin da za a yi ya ce na kaga da gidan nan ne za a raba da kai za a raba idan ka taho amma an baka shiga ba an baka zo ka ba da haɗin kai ba ka ba da za a yi da bai gushe ba yana jansa yana jansa har sai da shugaban bado za ya yadda ya warware alkawarinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga cikin mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mayakan sun karu ga waɗannan da suka fito daga makka ga waɗannan da suka fito daga tihama yankin najid sannan kuma ga banu ƙuraiza a cikin garin madina wani abin ya yi kamari mazala sallallahu alaihi wasallam ta sa da ya ji labari ta tara sahabbai ya ce ga abin da ya jiyo mai tuce shawara nan ne salman al-farisi mutumin farisa ya ce ai ya rasulullahi muna da wata dabara idan an kama da yaƙi garinmu to muna tona ramuka kewayen garinmu sai Allah sallallahu alaihi maraba da wannan shawara ya kuma karbe ta ga wani daga cikin tawakkali ka dau matakin da kake iyawa sannan sai ka dogara ga Allah da haka Allah ya ce iz atkum junudun lokacin da wannan runduna ta zo fa arsalna alaihim rihan Allah ya sai muka aike musu da iska an dade a haka an dau lokaci ana haka sai dai ai ta harba harba da kibau daga nesa amma babu yadda ake iya haduwa su ba za su iya shigowa da dawakinsu su tsallake wannan ramin ba suna tahowa to za a mai da su da kibau wasu suka yi yunkurin gefe-gefe su taho su ma ne da abin ya citara haka duk wani yunkuri na su kutso ya gagara kuma duk wanda ya ce zai kutsa to a nan ke gano kuransa Da kibau kuma har akwai wanda ya mubaraza akwai wanda ya mubaraza da jirgin ali a wannan wurin ana cikin wannan ya fito ya samu wani guri ya kira waye zai fito ai yakin fito na fito annabi sai kai sai na ali ya fita yayi nashi kirari yawa kansa kirari sai da na ali shi ma yawa kansa kirari yace ni ne wanda uwata ta sanya min suna haidara haidara shine dan zaki sannan suka yaƙi kankace menene sai na ali radiyallahu anhu ya kwantar da shi haka nan aka yi ta har da ƙarshe Allah ya fatattake su wannan fatattaka ta ƙarshe shine Allah ya ce iz eh, fa arsalna alaihim rihan da iska Allah ya fatattake su sai zama da iska ta taho gagarin ba duk inda suke a sansanin su ba su da sukuni iska ta tumbuke kan tanti da suka sa ta kaɗa wannan da wannan ta buga wannan tukunya an za su dafa abinci tukunyar nan iska ta kifar haka nan Allah ya tura musu iska ga eh, kuwa ga tsakowa cikin wannan iska ga rayayi masu shiga ido ya zama na sun kasa samun sukuni a inda suke haka da Allah ya ce waje nudan lam haka nan kuma daga cikin abin da Allah ya tura musu wata rundina wacce ba kwa ganinta malaman fasara sun ce su ne rundunar mala'iku haka Allah ya tura mala'iku sun yi yaƙi tare da musulmai a wannan yaƙi kamar yadda Allah ya ce waje nudan lam haka nan a yaƙin badar nan ma Allah ta'ala ya tura mala'iku sun yi yaƙi haka nan a yaƙin Uhud nan ma Allah ta'ala ya tura mala'iku sun yi yaƙi dan haka Allah ya tura mala'iku sun yi yaƙi a yaƙin Uhud da yaƙin Badar da wannan yaƙi na azab wannan mala'iku suke watsa musu ta a fuska suke kifar kwanansu suke tumɓuke kaimomi haka waɗannan mala'iku suka yi. za ka yi da suka gaje eh, wannan abin ba zai ba ba su da sukuni ba su da ƙarari ba su da kwanciyar hankali da kansu ma ba su da nutsuwa da haka kowane shugaba ya kira ina na nashi ya nashi su taho a bargunan shugaban makka da rundunonin makka da shawa da yan kanzaginsu abu sufiyan ya kira ina namu ya namu ku taho mu tafi nan ba gurin zama ba ne inda na suka gargada abin da ya samu maza maza suka bar gidan suka hanyar makka Kuma su ma na gatsafan mutanen tehama su ma shugaban sai kira ina namu ya namu ku tsohon mu tafi nan ba gudun zama ba ne su ma suka garzaya suka tafi aka garza garzaya sun tafi daga cikin a saura banu ƙuraiza su banu ƙuraiza ba inda za su je tunda na suke a cikin birnin madina suke shi kenan shugaban su sai garzaya ya tafi madina kuma dama shehu ya yi al-akhtab ya ce in ma wai kana tunanin in kana tunanin wai annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai za su sha a wannan yakin kuma har su cutar da kai to ni na maka alƙawarin duk in cutar da kai za su yi duk abin da zai same ka zan shigo tare da kai abin ya same mu tare har huya yake ce masa daga farko ya ce fa'idar me zan samu idan ka tafi muka mutu tare ai ba fa'ida da ka ce ba ka zo mun mutu tare fa'ida shine mu tsira tare amma ka tafi mu mutu tare ai ba wata fa'ida to kuma shi ne abin da ya faru daga yaƙi ya ƙare kowaɗanne sun san inda dare musu rundunonin maka sun san inda dare musu rundunonin ga kafan su ma sun san inda dare musu sai ga shi saura shugaban banu kuraiza da shugaban banu nadir shi ba yi ba su bi mutanen maka ba kuma ba su bi mutanen ga kafan ba kuma shugaban banu kuraiza mutanen na nan a cikin garin madinan yankin su na nan um, su na nan ta banu ƙwararza duk suna cike da ƴaƴansu da jikokinsu da wayansu duk suna da ta gaba ga ta tafiya ba za ka haka ya dawo ya zo ya shiga shi ma ya bi al'akhtab ya biyo shi suka zo suka zauna suna jiran me zai faru waɗannan rundunoni Allah ya fatattake su shi sau daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wacce yake yaban Allah a cikinta yana yaban Allah da wannan abu da Allah yi yace la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda yace la ilaha illallah babu bauta da gaskiya sai Allah shi kai anjaza wa'dahu ya zartar da alƙawarinsa wa nasara 'abdahu kuma ya taimaki bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa hazama al-ahzaba kuma ya fatattaki waɗancan runduna ta gangami Allah ya fatattake sa shi shi kai to haka wannan ba karamin ni'ima bace da Allah ya yi ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. da sahabbai da daukacin al'ummar musulmai gaba daya domin da an karar da al'ummar musulmai kaga da musulunci bai kai ba da ba mu samu wannan ni'imar da muke ciki ba da qur'ani ba mu san shi ba da ba mu san abin da zamu karanta ba yanzu da ba mu san wannan azumi ba da duk wani tafarki da zai kai mu ga yardar Allah da ni'imar Allah da kuma tsira daga azabar Allah da duk ba mu da shi kaga ashe wannan ni'ima da baiwa da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai baiwa ce gare su da duk wani musulmi da zai musulunta har kiyama sa'a shi yasa nan ta lokacin da aka yaƙin badar ya tsaya yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana cewa ya Allah kar ka bari halaka wannan al'umma ya Allah idan ka bari aka halaka waɗannan mutane fa babu fa wanda zai bauta maka bayan ƙasa Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a don ka gashi wannan ni'ima Allah yayi ta yace iz ja'ukum min fawqikum haka ne ko wa kana Allahu bima ta'maluna basira kuma Allah ya kasance kamar da muka fassara kana tun jiya kuma Allah ya kasance kuma bai gushe ba kuma ba zai gushe ba duk inda kana take da sifar Allah ba ana nufin kana ta riga ta faru ta wuce ba a'a Allah ya kasance kamar yadda yake kana Allahu ta ta'maluna basira ya kasance kida kuma har yanzu kuma bai gushe ba basiran ne mai gani ga duk abin da kuke aikatawa Abu Amr bin al-Ala al-Basri yana karanta ta da ya'un kuma karanta wata ma ya Allah bima ya'maluna basira ana Allah bisa ga aikin da suke aikatawa na eh, takalan musulmai da kuma neman su halaka musulmai da neman su daƙila addinin Allah da Allah ya gari ne a wannan kira'a kuma ta mafi yawan ƙurra wa kana Allah bima ta'maluna bisa ga da kuke aikatawa ku yana gani da abin da kuke yi da komawa da kuke ga Allah da dogaran ku ga Allah da irin tashin hankalin da kuka shiga sai Allah yana gani sai yace idza ja'ukum ku tun lokacin da suka zo muku min fawqikum daga sama da ku wa min asfali minkum wa min asfali minkum daga kasa da ku sun zo muku ta sama kuma sun zo muku ta kasa alamai suka ce ta sama da kasa ana nufin yanki na tudu da fari yankin najid shi yake tudu daga inda madina take su kuma yankin madina a yankin maka kwari yake daga inda madina take to da waɗannan sun zo muku daga tudu shi ne mai fauke kuma su ne mutanen najin su kuma mutanen maka sun zo muku min asfala kuma daga ƙasa da kuma na wurin da yake kwari ne in ku kwatanta da gunda kuke a madina Allah ya ce wa iz zagatil absaru kuma yayin da gani suka karkace saboda tsabar tsoro da tashin hankali sai gani ya karkace shine idza zagatil absar zaga ya zigu shi ne kaucewa Allah ce falon ma zagu zagar lahu qulubahum an gane kuna haka zaga ma zaga eh, zagatin shamus ana cewa zagatin shamus ranar ta karkace kuna ka Allah ya ce wa idza zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajin kuma zakata ta iso nan makosai zuciya ga gurin ta na nan a cikin kirje shi yasa Allah yake cewa alimun bi zati sudur Allah masani ne da aboci ya kira za ita ce zuciya kirje take amma an tashin hankali yayi tashin hankali sai ta daga daga inda take sai ta zo nan gurin sai ta zo nan makoshi amma da sai ta zo nan makoshi kamar da Allah ya ce muhtiina muqni ru'usihim la yatadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum Hawa Allah ke bada labarin kafirai yace da zakatan su iska ne ma'ana malamai suka ce zukatan sun daga daga inda suke ya zama digiran da zukata suke ya zama iska babu kuma to nan ma saboda tsoro Allah ya ce lokacin da tsoro ya kai tsoro tashin hankali ya kai tashin hankali har zukata suka kawo makosai wasu malaman larabci na cewa wannan min babil majazi ne cewa ana nufin zuciya tsoro ya kai tsoro sai a ce zuciya ta kai makoshi zama da ake kama yana hannu baka hannu kwarya ga misali ne ba ana nufin haka yake hannu baka hannu kwarya ba ana nufin halin da ya shiga wannan halin ake kira hannu baka hannu kwarya ta ne wannan shi ma suka ce ma'ana balagacin kulubul hanajir zuciya ta kawo makosai ma'ana eh, majazi ne cewa tsoro ladil din tsoro ya kai makura wata zunnuna billahi zununa kuma kuka dinga zato zato Shi ne zununa jam'u zato zan wannan ya zaci kaza wanda ga cewa kai al'amarin na aida an kare ai an gama da mu to ina muke iyawa da su wannan rundunar mai yawa ai sai dai a jira lokaci kawai a gari ka ta zununa billahi zununa wasu kuma na nan da kyakkyawan zato cewa ai na ai Allah ya mana alƙawari kuma tare da annabin Allah Allah zai tozarta annabinsa Allah bai taɓa tozarta annabi ba ballanta da shugaban manzanni ta haka wasu na nan da wannan zato a zuciyarsu cewa babu yadda za a yi Allah ya ta annabinsa wasu kuma suna ganin kai anya watakila ne Da kuma su dama gonar su kenan suna ganin cewa ai dama su kawai wannan dama suna ga sada shi kawai wannan dama ai kai kai ga halaka ne ya za a yi a ce al fuskanci waɗanda rajina kamar da bayanan su zai zo nan gaba sai Allah ya ce hunalika kabtuliyal mu'minuna anan ne fa aka yi wa muminai jarabawa wa zulzilu Allah ya ce aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani kaga Allah na muminai jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna idza ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah na san mutane sai musu jarabawa yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi tsananin shiga ibtila'i su ne annabawa sannan wanda ya fi misaltawa sannan da ya fi kamantawa to za ka ga zulzali girgizawa jarabawa kamar da ta eh, Ya baqara yace am kuma an kulul janna ma ya walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah ya canza ku kuke za su ku shiga aljanna ala halin irin abin da ya samu waɗanda ya gabace ku bai same ku ba masifu na jiki na cututtuka da masifu na yanayin rayuwa na talauci sannan kuma Allah ya ce wa zulzilo kuma aka girgiza su girgizawa wacce ta kai har manzo da wanda ke tare da shi su ce mata hazal eh, mene wai hata mata nasarullah ce yau sai nasara Allah za ta zo sai Allah ya ce to ala inna nasarallahi qarib to irin wannan girgizawan Allah ya wa ya tantance da ita kuma Allah ya tantance kamar da ya ce wali mahisallahu alladhina amanu wa yin haƙal kafir kuma Allah ya tantance ya yi tankade da reraya sai mu'minai su bayyana sai munafikai su bayyana don haka a wannan yaƙi Allah ya tantance ya bayyana mun ga halin da mu'minai suka shiga amma duk da haka bai sa sun fidda tsammani daga nasarar Allah ba Mai sa sun fidda tsammani daga labarin da manzon Allah ke gaya musu cewa Allah zai kubutar da su ba Mai sa sun fidda tsammani daga labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce musu Allah na tare da su kuma Allah zai taimake su ba kuma Allah zai isar da wannan addini ba duk ba su fidda wannan ba suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye in abokan gaba sun zo su tashi su yaƙe su da ƙwazo da himma sannan kuma suna da yaƙinin cewa Allah bai ba su da nasara to amma munafikai ba haka yanayin yake gurin su ba su muna munafikai ga yanda yanayin yake a gurin su na wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا الله يتوى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يا يندى منافقين وأن في كنزقاتنس أخير سلافيه sun fi bayani ne na munafakan munafakan su ne allabi da fi kulubihim marab domin rashin lafiyar da ake magana a kan shanan shi ne rashin lafiyar munafurci shi rashin lafiyar munafurci wannan ba a samun shi sai ga munafakai wanda ke da rashin lafiya na munafurci kamar da Allah ke sa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون sai Allah ya fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada kaga rashin lafiya da ke zuciyarsu shine rashin lafiya da munafurci to wannan munafikai kawai ake samu amma rashin lafiya na sha'awa to ana iya samun shi ko daga ga mu'minai Allah ya da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nisa annabi lastunna ka ahadin min فلا تقبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض karku rausasa murya sai wanda cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya sai ya ji kwaɗayi ya kuma yi ya sa rai cikinku kaga allazi fi qalbihi marad ana nufin mai rashin lafiya sha'awa to amma nan rashin lafiya da munafurci shi sa wasu malamai suka ce munafiquna wallazina fi qulubihim maradun bisulun munafikai kuma waɗanda zuciyarsu akwai rashin lafiya suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura suka ce ai da Allah da manzansa ba su yi mana alkawari da komai ba sai yaudara suka ce yau ba yaudara yaudara ba ya za a ce wannan rindina ta mutanen maka sama da mutum dubu goma mayaka kuma ɗauke da kayan yaƙi isassu a ce wai kuma mu fita mu tare su da me za mu tare su da me za mu yake su ina muke da wanda za mu yake su ina muke da makamin da za mu yake su kuma an Allah ya ce zai ba mu nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba mu nasara suka ce wata ba wata ba a in umman da yaudara wanda ke da kaulin munafika ga matsayin munafikai ya sha bamban da matsayin mu'mini haka na suratul ah, anfal Allah ya ce idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum suka ce ka waɗannan su ne addinin nan nasu ya yau da su ko addinin suke nuna musu suna iya cin galaba ga randuna da take da yawan gaske suka ce addinin nan nasu ya yau da su to haka suka faɗa anan suka ce ma wa adanin lahu wa rasuluhu illa gurura wa idh qala qa'ifatun minhum wata tawaga daga cikin su suna kira da cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen yasriba yasriba suna ne na madina garin Madina kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam Yasrib ake kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa mata suna Qaba da tayyiba kuma da Madina da haka Madina shine sunan ta ko tayyiba ko Qaba wannan suna ne da Yasrib sai suka ce ya ku mutanen Yasrib la muqama lakum ba ku da wurin tsayuwa a nan ba ku da tsayuwa tsayuwa a nan ma'ana ku bare tsayuwa a nan ma'anar ku halaka kanku zaman ku a nan gurin jefa rayuwar ku ne cikin hatsari da haka zama a nan ba na ku ne da shi ne kiran cikin mutanen Madina kuma suka kira su ya ahla yasri ba ya mutanen mu ba kuma kana suka ce ya nasu ya nasu sai nasu ya nasu munafikai ne za su bi su to amma nufin su wannan kira shi ne su jawo hankalin hatta musulmai su jawo hankalin su su nuna muku ai addinin nan da ake baku labari da shi ya fara shi zuwan ku nan da nufin wai ku yaƙi waɗannan kashe kanku za ku kawai kun kawo kanku ne zuwa ga halaka don haka la maqama lakum ba ku ta tsayuwa ba nan ba ku da wurin tsayuwa a nan shine la muqama ba ku da wurin tsayuwa dan ba ku da wurin tsayuwa za ku ku garzaya ku garzaya mu tafi garin Madina kawai mu koma wannan yaƙin ba shi da ma'ana kashe kanku za ku farji'u ku koma ku koma zuwa garin Madina wasu malaman fasara suna cewa suna nufin la muqama lakum fi hadha din ba ku da wani matsayi a wannan addinin addinin ya kare addinin karar da shi za a yi daga yau shi kenan babu musulunci dan haka shawarar mu shine ku koma farji'u ku koma zuwa ga addinin nan naku da zuwa ga zamantakewar wannan taku ta mushrikai ko wala Allah zai sa su ji kanku su tausaya muku shi kenan kuka sun kashe musulmai ku sai su kyale ku wani shi ne fasar wasu malamai shi ne la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin su kuma sai su zo dan ne su kafa hujja sai zo suna neman izini ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya wallahi ya rasulullahi ina da matsala a gida inna buyutana aura gidajenmu sun zama buɗaɗɗu shine al'amra ma'ana ba na iya zuwa sace mana kaya komai na iya faruwa ba mu da mai tsaro a gidanmu za ka muna so ka ba mu izini mu tafi mu tsare gidanmu saboda a buɗe suke abokan gaba na iya zuwa su ci zarafin iyalanmu ko ka zo sace mana a dukiya wai sadin fariqu minhum alladhi yaquluna inna buyutana awra sai Allah ya ce wa ma hiya bi awra wanda gaskiyar magana sun ce buyutana awra Allah ya ce karya suke yi buyutin ba aura bane lafiya lau suke to me ka suke neman izini gashi in yi wujuduna na firara wannan ita ce nafiya akwai in ta sharadi amma wannan in ta korewa in yuriduna illa firara ma'anarta ma yuriduna na firara ba sa nufin komai da neman wannan izini ba ta sa arce arcewa ita ce firara so suke ta arce gani suke kawai ga mutuwa nan karara gani suke kawai ba su da wata mafita gani suke kawai da an fara yakin nan da sun sheƙa lahira to da haka su yi wa kansu kiyamun laili shi ne su nemi hanyar da za su bi su hanya mafi sauki zo su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya su ce inna buyutana aura kuma Allah ya ƙaryata sai ce ma hiya bi aura in yuriduna illa firara sai Allah ya ce walau dukhilat alaihim min aqbariha kuma da a ce dukhilat za a shiga kaga dukhilat fi'lun ne mabni lima lam yusamma dakhala ya shiga dukhila an shigar Allah ce to da ba a shiga musu law dukhilat alaihim da za a shige ta kaga dukhilat ya nuna shiga shiga Madina da za a shigo musu garin Madina min aka ha ta bangarorinta aka tsara jam'u kutur shine bangare bangare da yanki yanki ma'ana da a ce waɗannan mushrikai da waɗannan abokan gaba da suka kawo hari da za su bi gefe gefen madina su shigo su samu shiga madina shi da lauduka ya alaihim min akariya zo su samu irin waɗannan mutane munafukai sun masu ilul fitna sannan sai a neme su a tambaye su a tallata musu fitina shine kun ga fitina fitina nan malaman fitina sun ce kafirci da shirka a tallata musu a ce to yanzu abin da muke so da ku kun ga mu zo mu yaki manzon Allah kuma ko kun ga muna ganin ku da ɗan sauran mutuncin ku Kuna ta muna so yanzu abin da muke so shi ne ku yi rinda ku taho tare da mu kaga an ce musu bada fitila shine su'ilu lifitina a tambaye su su bada fitina su bada kafirci ko su bada shirka ko ko su bada cin amana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana karkashin fitina Allah ce da za a yi musu haka a shigo musu min aqdariha a musu ba da wata fitina ma'ana a tambaye su a tallata musu fitina kafirci da shirka da cin amanar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce la'atauha da sun ba da ita shine la'atauha ana kira armadda wasu daga cikin ƙura sun karanta ta la'atauha sai zama daga ata ya bayar yu'ti yana bayarwa wasu kuma sun karanta ta la'atauha ba tare da jan a ba wanda suka karanta la'atauha ma'anar ta da sun zo mata ma'ana da za a tambaye su fitinar da fi su je ma fitinar za su je su aikata ta kaga kenan ba babu imanin a zuci ma babu su iyaka suna yi ne don su sama wa kansu mafita su tsare kansu daga hukuma shi yasa suke shiga a cikin cewa sun musulunta da bakunansu amma da zuciyarsu ba su yi ba an gane ko min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum dama da bakunan su suka ce sun yi imani to haka duk wani abu da zai so wanda za su ga cewa kubuta ce za su kubuta daga masalanci za su aminta daga duk wani ukuba da za a musu karkashin musulunci a cikin sauki za su ba da ta dama ne ma suke yi yasa Allah ya ce la'atauha wa ma ta biha illa yasira kuma da sun karɓa din da za a yi musu haka a tallata musu kafircin su kuma karɓa saboda yanda suka gamsu da yawan kafirai da yanda suka gamsu da karfin kafirai da kuma yanda suke ganin karancin musulmai da karancin makamai da ke tare da musulmai da yanda suka yanke ɗari bisa ɗari cewa ba makawa gamawa da musulmai za a yi ga Allah ya ce da an kullata musu hakan suka karɓa wanda ce to da ƙarshen al'amari shine wa ma talabbasu biha illa yasira da ba za su zauna su rayu da wannan kafircin ba sai dan lokaci kalilan ba lokaci kalilan ne Allah zai fata take su a halaka su mutuwar wanda suka guda sai gata sun guji mutuwa sun guji su halaka Allah ce kun ba sun karɓi kafircin nan inda za a tallata musu kafirci da cin amanar manzo sallallahu alaihi wasallam su karba da ba sa jin daɗi ba sa zama a duniya bayan karɓar wannan sai kalilan sai kaɗan duk za su halaka kuma da fara ga banu ƙwaraiza za mu zo mu ji ƙarshen banu ƙwaraiza ya ta kaya bayan an gama yaƙi su kuma ta su zo ta kaya kaga sun yadda sun ci amanar manzo sallallahu alaihi sun karɓi wannan fitina amma daga baya ba a je ko ina ba sai ga duk sun ƙare gaba ɗaya Allah ya halakar da su sai Allah ya ce wal qad kanu ahadullah kuma sun kasance gabanin haka sun Allah alƙawari la yuwalluna al ba sa juya baya yaƙi inda zai kai da duk yanda yaƙi zai kai duk yanda tsanani zai kai da yaƙi ba za su juya da baya ba za su fuskance shi kuma za su tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai gashi ba je ko ina ba sun juya wa manzo sallallahu alaihi wasallam baya ba je ko ina ba sun ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa kana ahadullahi mas'ula kuma alƙawarin Allah ya kasance abin tambaya Allah zai tambaye su game da wannan alƙawari da suka masa sannan kuma suka zo suka ci amanar wannan alƙawari قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتع وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah ya ce kullun yanfa'akumul firar ake guduwa da arcewa bai tsirar da kuɗin in farartum min al-maut aw al idan kun arce daga mutuwa ko daga kisa Allah ce to wannan gudun bai amfanar da ku da komai domin duk inda kuke kullum kuntum fi buyutikum la faraza allazina kutiba alaihim qatlu ila mazaji'i Allah ya ce kuna zaune a gidajen ku, waɗanda Allah ya rubuta musu za a kashe su a guri kaza Allah ce to sai sun fita ko a halin kaka sai sun tafi gurin makwancin nan nasu sun tafi sun kwata da ba. Za ita mutuwa a hannun Allah take. iyaka abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka zama na kana kan abin da Allah ya azaka a kai idan mutuwa ce ta zo maka ka ka mutu a daidai kan yarda Allah ya yarda da kai saboda ka mutu kan abin da yake yarda ce ta Allah kuma idan ka ƙi tsayawa akan haka mutuwan nan lokacin da ya zo dole sai ka mutu ko a nan ɗin ko ba a nan ba ko da wannan sababin ko ba da wannan sababin ba sai ka mutu to za ka ta mutuwa ba a arce mata shi sa Allah ya ce kullum lan yanfa'akumul firaru guduwa da gujewa da arcewa zai tsinar da ku in farartun min al-mauti aw al-qut in kun arce kun guje ma mutuwa kun kisa wa idan la tumatta'una illa qalila kuma ko da kun guje din ba a ji yadda ku dadi sai dan lokaci kalilan Allah ne ba ku damar da za ku ji dadi sai dadin lokaci kalilan sannan Allah ta'ala ya halakar da ku to da kake nan kaga arce mutuwa ba shi bane gujewa mutuwa ba shi bane fuskantar tsanani ba shi bane iyaka abin da yake daidai ku zamanto tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ku gyara ku da Allah da wannan shine abin da yake daidai sai ce kul man zallazi ya'simukum min Allah kuma ka ce waye wannan wanda isa ya baku kariya shine asimu ya tsare ku a sama asimu ya kare waye wanda isa ya tsare ku min Allah daga Allah in arada bikum su'an idan Allah ya nufa mummunan abu da ku aw arada bikum rahma ko Allah ya nufin rahama ta shafe ku waye isa ya dakatar babu dan annabi luhu lokacin da kufa ne ya kai ya kawo ya ruwa na kwararowa yana tasowa annabi Nuhu yace da shi ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma al-kafirin qala sa'awi ila jabalin yaqim ne Ya ce a'a zan tafi zuwa ga dutsen can Na dutsen can zan tafi hauze kare ni shine ya asimu ne kalmar da ake amfani da ita zai kare ni daga ruwa sai ce la asima yawma min amrillahi illa ba ai babu wani mai tsarewa daga al'amarin Allah a yau kam sai fa wanda Allah ya ji ya ji ya ji kai don haka nan ma Allah ya ce waye wanda ya isa ya tsare ku daga Allah idan Allah yana nufin mummunan abu ya same ku ko kisa ko rauni ko na makamantan haka idan Allah ya nufin hakan ya same ku babu fa wanda ya isa ya tsare ku kafiran nan duk karfin rundunar su ba su isa tsare ku daga ba da kisa daga kisa ko rauni ba haka nan babu wata mafaka da za ku tafi ko komawa garin madina ko kuya a ƙauyuka ko menene duk bai tsina muku komai idan Allah ya yi nufin ya cutar da ku babu abin da zai tsaye ku haka ne idan Allah ya nufin ya samar muku da rahama to babu fa wanda ya isa ya tunkuɗe muku wannan rahama kamar da ya ce ma ya Allahu lin-nasi min rahmatin fala sikala laha wa ma فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سيتي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا باسا تقسام ولكو ما باين الله wanda zai zama masu waliyin majibanci aboki ba sa samu hakan ba sa samun nasirin da taimakonsu wanda zai ce a'a ba sa samu wanda zai zama tare da su hakanan kuma ba sa samun wanda zai tsamo su daga azabar Allah na nufin ya aiwatar da azabu a kansu su samu wani kuma wanda zai samo su daga wannan azabar Allah ya ce ba a samu shi sai ya ce qad ya'lamu Allah قد يعلم الله المعوقين منكم ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله يتقد يعلم الله المعوقين منكم حقيقة تبس الله يتنجى المعوقين ما سكاوة الركي سنة معوقين wanda suke hana ruwa gudu wanda suke karya wa mutane gwiwa wanda suke hana mutane suna zuga su da cewa kar su fita yaƙi in kuka fita yaƙi ne kaman kun tura kanku halaka ne Allah ya ce yana sani amma ka ta shiga filin mudari galibi kad fi'ilul madi take shiga take tabbatar da shi kad jaa ashraduha kaga tabbas alamun ta san tabbata amma ne duk inda ka zo kad jaa zaidun tabbas zaidi ya zo amma sun shiga fi'ilul mudari galibi takan zo bai ma'anar abin da ba ka tabbas a kai ka ce hal ya ati zaidun sai ka ce kad ya ati kaga kad ya ati ta yi ya zo ta yi kuma ba zai zo ba shi ne kad ya ati kad ya fa'al ita shiga fi'ilul mudari to amma takan shiga fi'ilul mudari bi lokacin balaghiya irin wannan ta kuma nuna tabbatuwar abu da daka wannan ya nuna Allah yana sana kuma yana ci yana sana kuma sanin shi bai yanke ba kuma sanin Allah bai yankewa Ya haka Allah yana sanye da waɗanda suke mu'awwiqi na bilku masu sanya tarbaki masu karya wa mutane ƙwarin gwiwa fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina da waɗanda ke cewa ƴan uwansu ku taho zuwa gare mu ku fita batun yakin dan halaka da kanku za ku yi sune wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ay shi shine halumma halumma ilaina ku taho zuwa gare mu kar ku fita yaki Allah ya ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila kuma ba sa zo ma yaki sai kadan al-ba's shi ne yaki illa qalilan sai kadan ko da qalilan ya zama masdar na itiyan ba ya'tuna al-ba'sa illa itiyanan qalila cewa ba sa zuwa ma yaki sai zuwa kadan a cikin yaki goma da ba su tafi yaki guda ba kuma kuma shi sai sun ga musulmai na da yawa musulmai na da makami da sauransu kuma abokan gaba ba su da yawa to haka ce abu sai su je su fito kuma sun san za a samu ganima sai su fito kuma idan suka fito suna ta baya baya ba sa zuwa gaba gaba don kada kashe su suna ta baya baya nan da nan an ta gama yaki to bukatar ta sun zabiya sai su dawo su ce kuma su da su za a raba ganima kuma su ne da gaba wajen neman sai an raba ganima da su wannan shine Eh, wala ya atuna alba'sa illa qalila ko dai la ya atuna illa itiyanan qalilan ko la ya atuna alba'sa illa qalilan minhum sai ta zama istisna'i ne daga wawun din na la ya atuna alba'sa ba sa fita yaki sai kaɗan daga cikinsu su ke fita yaki mafi yawan su yakin ma ba sa fita ba sa rasa hanzarin da za su kama sallallahu alaihi ba sa rasa wata karya da za su ga manzo sallallahu alaihi ya ce alaikum suna masu ruwa a gare ku shine ashihatan ashihatan jam'i ne na shahihun amma ne jam'i ne na af'ila na shahihun shahihun shine marwaci ruwa ita ce ashuhu shaha ya shihu yayi ruwa ashuhu ita ce ruwa Allah ya ce uhdirat anfus ash-shuha yace man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka tsare daga rowar kansa to waɗannan su ne masu rabo to haka ashuhrowa shahihun marowati ashiha marowata da ku tana marowata a gare ku rowar da suke ita a gare ku shine rowar taimaka muku da nasara haka wasu malaman fasara suka fasara suka ce tana alaikum bin nasri ga lokacin da kuke bukatar a taimaka muku muna da bukatar mayaka abokan gaba sun zo muku da adadi ninkin ba 'yan adadinku sannan kuma a daidai wanda lokaci su waɗannan sai su muku ruwa da taimakon da ya kamata su yi shine ashe hatan alaiku. wasu kuma suka ce a kai ganima a gurin rabon ganima idan zo ganima to ba sa yarda ba sa yarda wani haƙƙi nasu ko wani rabo a raba wanda wani su zai dan samu tawaya ko kaɗan to ba sa yarda za ka su ne kan gaba gaba gurin raba ganima Allah ce ya ce yan idza na al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut idan tsoro ya zo to za gansa suna kallanka idanuwan suna kakadawa saboda matsoraci idan shi bai nutsuwa bai da nutsuwa dan haka idanuwan suna kakadawa cikin firgita da tashin hankali saboda tsoro ya zo Allah ce kalla zai yi yughsha alayhi min al-maut misalinsu da yadda idanuwan suke karkadawa saboda tsoro kamar wanda ake sumar da shi ne a lokacin mutuwa lokacin da mutum zai mutu a lokacin da yake cikin wannan magajin mutuwa Allah ya ce to haka idanuwansu suke saboda yanda suke fike tashin hankali da firgita da ganin cewa za su bar duniya saboda abin tsoro ya zo fa'iza za khawfu amma idan tsoron ya tafi Allah ya janye shi salakukun bi alsinatin hidari sai su dinga muku magana da harsa masu kaifi shi ne hidadin salakukum yi muku magana da aibin taku haka wasu malamai suka fassara za su koma suna aibin taku da harsunan su masu kaifi ma'ana masu bakar magana da magana mai zafi shi ne manar hidadin shi salaka asalin salaka kamar da ibn ashur ya kawo shi ne daga murya daga murya shi ne salaka ya da sinun shi ne ma inda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la'ana Allahu saliqa wal haliqa wa shaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine wa as-saliqa malamai suka ce as-saliqa ita ce mai daga murya lokacin mutuwa wacce an wata mutuwa za ta dinga daga murya tana kuwa na mutu na lalace na yi kaza ita ce salika annabi ya ce Allah ya tsine mata wal haliqa da mai aski mai aske kai saboda tsananin masifa an mata mutuwa sai ta tafi ta aske kai alamar nuna masifa annabi sai ta ma Allah ya tsine mata haka nan wa shaƙa da mai kekkece fashi saboda an mata mutuwa ta nuna ta takaici da zafin mutuwa sai ta dinga kece tufafinta ita ma nan sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid shine as-salika mai daga murya don haka nan daga murya amma abin da malamai suka fassara shi da shi shine su yi muku magana ta aibuntawa ko su yi muku magana na nuna jarunta cewa ai su ke da jarinta sun iya kaza sun yi kaza sun yi kaza halin da ƙarya ne Allah ya ce ashihatan alal khair marowata ne ga duk wani alkhairi da ka marowata ne wurin jihadi ba sa fita jihadi su taimaka muku da karfin su da kwazon su da himmar su su ma yawaita adadin ku domin shi gurin jihadi ko yawaita adadin mutane kai ka taimaka saboda abokan gaba daga cikin abin da ke tsorata su shine yawan abokan gabansu to da ka aka fita ko ba ya ce kai ba ka kankara sawadi ka yawaita aka ga ana da yawa saboda shiganka to ka ka taimaka Allah ce to nan ma su ne muku rowar wannan haka nan su ne muku rowa da duk wani alkhairi da zai same ku duk wani alkhairi da zai samu musulmi bakin ciki da shi bakin ciki suke da shi Allah ya ce in tusibuka in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun ta juya suna murna idan masifa ta samu mana idan kuma sharri idan alkhairi ya samu musulmai sai hakan ya ta musu rai kaga mana duk wani alkhairi gare ku ba su maro wata ne in ya same kuma ba ta wani hanya ba suna ba ta hanyar su ba suna tafe su to yaushe kuma za a ce su da kansu su dauki wani alkhairi su ba ku Allah ya ce ula'ika lam yu'minu waɗancan su ne waɗanda dama ba su imani ba munafikai ne dama imanin da suka ce sun yi bi afwahim da bakunan su ne wala tu'min qulubuhum zakatan su basu imani ba da ka wadancan lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya bata ayyukansu duk wani aiki da suka yi Allah ya lalata shi wannan fita yakin da suka yi da ba dan rashin imanin su ba kuma suna da matsayi mai girma a gurin Allah saboda fita yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ku a ce ba ku ko kuka ba amma ka fita yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi da makamanka ka fuskanci abokin gaba kana da lada da daraja da ɗaukaka a gurin Allah amma duk waɗannan sun rasa saboda me saboda ba su imani ba babu imanin a zuciyarsu ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malam duk wani aiki da suka yi nan gari Allah ya lalata shi ya bata shi ba su da ladan shi wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan a gurin Allah abu ne mai sauki Allah ya lalata ayyukan su saboda ba su imani ba dama tushen karɓar aiki shine imani duk aikin da aka yi komin kyansa in ba a gina shi akan tubalin imani ba to wannan aikin bai karɓuwa wannan shi haka nan ci gaba da bada labarin su zamu tashi insha Allah lokaci yayi zamu tsaya nan Allah ta mu gobe zamu ci gaba da bayani da Allah yake game da su har zuwa dai eh, ci gaba da wannan kissa ta ahzab sannan daga baya kuma sai mu shiga wata kissa a ciki walhamdulillahi rabbil alamin akwai sanarwa da muka yi a yanzu a bayan juma'a game da abin da ya shafi taimako na marayu kuma taimako na marayu wanda profesa mansur ya dasa tun wajen shekaru hudu ko biyar da suka wuce kuma duk shekara ana karba ana karban abin da ya shafi kuɗi ana karban tufafi ana karban kaya duk abin da ya samu tufafi da sabbi da tsoffi duk wanda suka samu ana kawowa a tara mana da santoci na karba ana iya kawo nan ana iya kai abu huraira ko a kai sahaba san take cikin gari ko masallacin musa bin umair ko masallacin abu huraira eh, ko masallacin darar da awa duk inda aka kai inda na taimakon marayu ne insha Allah za a kai taimakon da isa ga yesu haka nan masallaci nan su ma suna buƙatar taimako na gudanar da masallaci musamman ta tafsir wannan karatu da muke yi da kuma mai da ake amfani da shi lokacin sallah da lokacin tarawih da kuma tahajjud da tafe da kuma ma lokacin karatuttuka da sauran ayyukan su na wanda ke nufin ya taimaka da abin da ya sawwaka to akwai account na ma'ajin eh, wannan masallaci akwai account ɗinsa insha Allah sakatare zai tura wa mutane kuma za a sashi a nan eh, za a sashi a internet sai a kalla kuma duk wanda yake so yana iya tuntuɓa ma sakatare zai bashi kai tsaye sai a tura kuɗin ta account ɗin ma'ajin wannan masallaci kuma ya ma'ajin ya ce yana so da Allah duk wanda ya tura kuɗi to ya kira shi ya haɗa da waya shi ya sanar da shi cewa ya tura kaza kuma gudun nan na gefen marayu ne ko a gudunmawan nan na gefen gudanar da masallaci yana so a bambance masa wannan sannan kuma a gaya musu ko nawa ne domin ya duba ya tabbatar ya ga kuɗin sun shigo to da ka duk wanda Allah ya horewa sai ya ba da wannan mawa insha Allah su tare zai sanar da ku wannan account din alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi Masha Allah Allah saka malam alkhairi da mu da muka saurara kamar da aka sani yau muna biyu ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maka zuwa madina shekara 1444 kamar yadda sanarori suka gabata da shi sheik hujjatu sheik don haka ana iya ganin sakatar domin karin bayani ma muna maraba da zuwan chairman na wannan masallaci anas bin malik sheik suleiman musa da sauran in suka samu halartarwa allah saka muna alkhairi baki daya kuma ala gwada mana gobe lami lahiya karbakan lawa har yanzu dai tambaya ita ce dangane da abin da ya shahi tambaya guda ce bayan falalan nan ta azumi falala ta ainihin sallar tarawihi da wadda ake kira alkalaji yaya falalar take a sallar tarawihi ita ma akwai hadisi da nan sallallahu alaihi wasallam ya ce man man kama ramadana imanan wa kitaban gufar lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi ramadan shine sallolin dare yana mai imani da Allah da kuma fatan lada a wurin Allah to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata daga zanubansa kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan ga azumi ya ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to da ka wannan sanan kuma fa hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya karkare sallah to za a rubuta masa ladan yayi wannan yayi qiyamul lailin wannan daren gaba daya to da ka yake da kyau idan mun fara sallar tarawih tare da liman zan yanke ba ta san ba da wani uzuri ba domin ka yanke ka ba da wani uzuri ba to ka bar ma kanka lada mai yawan gaske saboda ladan da za a rubuta maka kaman ka yi daren gaba ɗaya kana kiyamun laili to ka ga karin wani shi kuma kamar Allah ya faɗa dama ayyaman ma'aduda ce yinan na ne irin daga guba su da yawa nan da nan kanka an kara sai kaga sun ƙare to don ka sai mu ci moriyarsu da waɗannan salatar tarawih na daga cikin muhimmin abin da za mu ci moriyar wannan wata akai. Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana muwafaka da fadal ga akawun nan ba ciya manya kawo eh ga shi ta ma kana gani ko sai ka sai glass so a barin kana 20470842 an gane zan sake karantawa ga shi yawa to shikenan ka sai glass kana oh, Gazali Abubakar bachika ku yake bacaka bacaka account number 2047 a sake ɗauka uba bank 2047 uba sai phone number tashi wadda ke a kira domin ya san cewa na marayu ne ko ko na masallaci ne 081 three five four four four zero four seven zan sake phone number zero eight one three five four four four zero four seven account number two zero four seven four eight two zero four seven zero eight four eight 90 bank uba allah samu dace ok shi ma akawun na masallaci ana na ana ta process ko marin su da eh, duraman su da ana na ana ta ko a mai a samu na masallaci wannan aika balantiya na ma'aji da zari abubakar bacaka da fata allah taimaka ya kuma samu dace يبيع من حقاتك من الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته